zuwa ga 'yan uwanmu musulmai a ƙasan jigawa dangane da abin da ya faru da suna wannan ibtila'i na haɗarin tankan mota da ta ritsa da rayukan mutane har ɗari da hamsin da uku kamar yadda bbc ta wallafa na farko muna roƙon allah Ta baraka wata ta'ala ya gafarta musu allah ya ji kansu Allah ya sa aljanna ne makomansu Allah ya sa ƙarshen wahalan kenan Allah ya haƙurƙurtar da zukatan iyalansu da 'yan uwa da abokan arziki da kuma al'ummar musulmai na Najeriya gaba ɗaya da kuma al'ummar musulmai na jihar Jigawa gaba ɗaya Allah ya gafarta musu wannan shine halin rayuwa izalam tamud saifi. muttaba ghairihi in mutum bai mutu ta hanyar takobi ba zai mutu ta hanyar wani sanadi kuma haka rayuwa take walau ishta alfan summa alfain ba da fala budda min yawmin tasiru ila alqabr inda mutum zai rayu wato shekara dubu ya ƙara shekara dubu biyu wata rana ya ƙarshen dai sai an tafi dukkan mu muna kan hanya ɗaya sai dai asbab na mutuwan shine ne yake ciccanzawa to muna miƙa taziyyar mu zuwa ga 'yan uwanmu musulmi na jihar jigawa tun daga kan gwamnatin jihar jigawa da kuma sarakunan jihar jigawa da sauran musulmai gaba ɗaya na jihar jigawa allah tabaraka ta'ala ya hakurkutar da su allah ya gafarta waɗanda suka rasu mu kuma allah ya kyautata namu ƙarshen albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah kuma ya ba wa gwamnatocinmu daman wato yi mana adalci da gyara hanyoyi da suka lalace suke jawo haɗarurruka yau da gobe Allah tabaraka ta'ala ya ba gwamnati daman gyarawa irin waɗannan abubuwan yawanci yana daga cikin dalilin hatsararruka rashin kyan hanyoyi kullum wannan abubuwan haka suke faruwa wannan ma dan yayi yawa ne aka ji shi amma za ka bi ba su tafiya ɗaya biyu uku sun mutu ɗaya biyu biyar sun mutu wannan kullum yana da yawa a ƙasar nan to muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya sa gwamnati ta wayoyi irin waɗannan lalacewan hanyoyi a gyara su domin a samu sassauci akan irin wannan rashe-rashe da ake yi kullum albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam waɗannan bayan Allah Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu zanubansu Allah ya sa su yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa iya wahalan kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu ya gafarta al'umman dukkan annabi gaba daya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam assalamu alaikum gaba duk abin da muka ga hujja sai mu watsar da wancan da mun yi zafi akan rike carbi bid'a da amma gaskiya yanzu ba na yi saboda na ga hujjojin da ke nuna cewa kai sai ba bid'a bane amma kuma ina tsaye akan cewa yi da yatsa ya fi falala wannan ko ba da kokonto wanda ya koyi da yatsa ya fi falala wani zai ce maka to ai zai bata ka bashi naira dubu ɗari ta kiɗi irga bai bata ba kai ba mu yakan mu adalci a irga kuɗi baya bata amma daga ka ce an kira Allah sai ce wai anan zai bata duk masu cewa wai in an yi da za bata nan ka bashi kuɗi baya bata Ɗauki kuɗi tsofi yan hamsin hamsin da yan ɗari ɗari da yan ɗari biyar biyar da yan dubu ɗaya wallahi zai irge maka so ka ce in ya irga daidai nasa ne a ba kaga iya buga lissafi sai kaga ya tsaya shi kada ya ce baka yan hamsin hamsin hamsin din nan fa guda ɗaya ɗaya na irga an samu guda goma sha biyar kaga ya zama kenan ɗari nawa ɗari bakwai da nawa da hamsin shi kada zai baka wannan yan ɗari ɗari na samu guda ashirin da ɗaya ya zama nawa dubu biyu da ɗari ɗaya in ka tara da wancan ya zama dubu uku da ɗari haka zai maka amma in ka ce wai ambaci Allah wai anan ba za a kirga ba eh da yatsa nake yi saboda ina ga yafi falala kuma ya dace ne abin da yafi falala amma da da muke zafi mun ga carbi ma a muke mutsin kashi gaskiyar magana na taba zuwa Saudi Arabia wanda suke tare da ni sani shekara ta dubu biyu da ko biyar ne haka ne ta zaga duk wanda na gani da taba zan kama in kwace in karya haka nake ka saboda ka zo gindin harami kana shan taba laraba nan sani sai zuwan karbi taba sai in karya in ce ittaqillah so daga na fito da yamma lokacin inda na saba zama to za ka ga ana guduwa da taba in na ga carbin kan maka nasiha amma ala ayi halin ba lokaci mai magana mai tsawo sai dai akwai bukata gaba zan yi akwai maganganu na malamai irin su Sheikh Salih Fauzan al-Fauzan da makamantansu da ke bayyana cewa in akwai bukatan darura rikewan ba bid'a bane ala ayi halin amma yi da ya tsaya fi me ya fi lada kuma ya fi falala so ya dace mu karkata ga abin da ya fi lada kuma ya fi me ya fi falala din ala ayi halin an zo irgawa mu yadda muke haka muke yi subhanallah alhamdulillah kuma haka ake amma ka'ida ya ake yi haka aka fi so ka yi subhanallah alhamdulillah ko sarki zaki abdul fatah bin salih hudayt al-yasi'i ya kawo a cikin littafin wadda ya mata baya wadda ya mata hukunci da cewa hukumu ittikhadi subha wato hukuncin daukan tarbi bainal mubihin tsakanin waɗanda suke halattawa wal mani'in da kuma da kuma waɗanda suke wato hanawa ƙarƙashin wannan ya kawo maganganun malamai a ciki ya yi bayani farko abin da ya fara buɗewa bayan ya ce almabahakul awwal bincike na farko yake fi afwali ahli ilmi fi zalika kan maganganun ma'abota ilimi akan tauhid ga abin da mazhabobi da duk muke tutiya da shi a duniya mazhabobi guda hudu mazhaba na malikiya shafi'iyya hambaliya hanafiya waɗannan mazhabobi su ne muke tutiya da su ko dai ka zamanto malikiya ko ka zamanto shafi'iyya ko hambaliya ko kuma hanadila waɗannan su ne mazhabobin to dukkan waɗannan mazhabobin gabaki daya mara yake ke dafa katin mazahibul arba ala jawazi ittikhadi subha dukkan su mazhabobin nan sun ittifaki akan halaccin ka dauki canji kai amfani da ita wa zikru biha kai zikirin ka da ita wannan ya halatta dukkan mazhabobin nan gabaki daya idan har dukkan su imamu malik su imamu ahmad bin hanbal su imamu shafi'i dukka sun yarda da cewa tarbi ba laifi za a yi amfani da ita to ina abin rikici a cikin babu abin rikici a kansa sannan ya ce wa ba abubuwan inna zalika khilaful aula sai dai wasu daga cikin malamai suka ce wannan sabani ne na abin da yake abin da yake dama kuma Isa Ali ma profeso abin da ya faɗa wanne fi shine wanda ya fi shine kai amfani da yakinka abin da ya tabbata kenan amma bai jaddada cewa canjin ita ce zai yi amfani da ita ba amma yake ya yi amfani da wannan to ina ambatan sunansa ba don wani abu ba sai dan dole tattin daga kansa ta taso sannan malam yake awwalan magana na farko min aqwalil mujizi daga cikin maganganun waɗanda suka halatta yace al-madhhabul hanafi mazhaba na hanafiya da suka halatta cewa ya halatta ai amfani da tilbi ya faɗa ya ce fil bahrin ra'iq ibn mujahid a cikin wannan littafi ya faɗi haka a mujalladi na biyu shafi na wato talatin da ɗaya yake cewa fi hadithin da kalan nabi sallallahu alaihi wa sallam a nan hadisin da yake cewa manzo Allah ya shiga wajen wata mata wa baina yadaiha nawa au hafa yusabbihu a hannunta akwai wato a gabanta akwai wasu kwali wadda ta tara su tana yin tasbihi da su a matsayin tasbihi wannan yan haha annabi bai hana ta ba an zalika akan wannan sai amfani wa innama iyaka annabi arshadaha ila ma huwa aisar ya nuna mata ne zuwa ga abin da yake sauki wa afdal kuma yake falala walau kana makruhan da a ce wannan canjin makaruhi ne ma abun hanawa ne hmm. da bayyana a zalika to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata bayanin haka kuma da sai ya tabbatar mata da cewa wannan abu haramun ne amma ban ji Allah yi hana ta ba sai ce amma ga addini kuma wanda profesor ya faɗa jiji da yadda malaman suka faɗa to ka ina maganar cewa ya zai bata sunna ko ya zai bata addini in maganar bata addini ne to wanda suka kawo wannan maganar su ne farkon wanda suka yi kuma an yi gaban annabi an yi kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya ce ga abin da yake yace kuma sannan kuma a ƙarƙashin wannan da abin da malamin yake cewa yace kuma hadal hadith wa nahwuhu sannan wannan hadisi da makamantansa mimma yashhadu bi annahu la ba'asa bi ittikhadi subha wannan hadisi yana daga cikin abin da yake kafa hujja cewa babu laifi da a ɗauki wato canji ai amfani da ita kamar yadda malam ya kawo babu laifi a yi amfani da canji a cikin wani hadisi a subha al-ma'rufa ita wannan canji wadda aka sani da ihsa'i adadin azkar don a kirga adadin zikiri da ake إذ لا تزيد الشبهة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى ونحوه في خيط ومثله هذا لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم yace saboda a cikin nan nan gaba ki daya ita canjin ba ta karuwa akan abin da ya wannan hadisi ya kunsa babu karuwa ba illa da bannin nawa sai dai face ta hanyar tara wasu tsakonkwani wani hauyi da makamancinsa haifin a cikin mene igiya bambancin sa ita wancan ta yi amfani da shi ne tsakonkwani amma babu igiya da aka haɗa shi aka tara shi kamar yadda wannan calbi yake yanzu wannan calbin idan an lura ai ga shi ga wannan calbin ana misali ga wannan calbin ko igiya a jikin shi hmm. to ita ta yi amfani da shi babu igiya ne a wasa ne kawai a zube ya ce to wannan wannan hadisi ba bambancin wancan watsatsar da babu igiya a cikin da aka kulla da shi da kuma wanda aka yi da kungiya haka duka da ne malam ya faɗa malam ya faɗi wannan magana ce, wa fi hashiyati bin abidin ala al-bahr ra'i a cikin hashiya na eh, ibn abidin ala al-bahr ra'i wannan wani littafi ce yace qauluhu thumma hadha al-hadith wa nahwuhu faɗin sa da yace wannan hadisi da makamancin sa min mai hadu ila akhiri zuwa ƙarshe wancan bayanin da muka karanta a sama karkashin sa sharhin da yayi akai yake qalan ramli wannan malami yake cewa wallahi abin da yake zahiri annaha laysat bi bid'a wannan canji gaskiya ba bid'a bace faqad qala ibn hajar al-haytami ibn hajar al-haytami yake cewa fi sharhin arba'in an-nawawi a cikin sharhin sa na an-nawawi 40 an-nawawi yake cewa as-subhatu warada laha aslun asil ita canji an samu tushe na asali ya zo hadisai an ba ba'adu ummahatul mu'minin daga sashin wasu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwayen mu'mini wa aqarraha annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da matarsa akan haka hmm. cewa ya halitta manzon Allah ya tabbatar da ita bai hana ta ba malai ya sake cewa fi hashatu bin abidin ala sharhi Haskani, a cikin wannan littafin shi kuma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari shida da hamsin shi ma ya sake faɗa ya ce matlabul kalam ala tikhadul eh, musabbaha abin da ake nema a cikin maganan nan na ɗaukan at-talbi Ya ce faɗin la ba'sa bi tikhadul musabbaha babu laifi a ɗauki abin da za a yi tafsiri ba musabbaha dalilin jawaz dalili akan halaccin haka marawa rawahu abu abu dawud wanda Abu Dawud ya rawaito a cikin littafin shi sunan Abu Dawud wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wa Nasa'i da Imam Nasa'i wa Ibn Majah da Ibn Majah wal Hakim da Imam Hakim wa qala sahihul isnad yace wannan hadisi ingantacce ne isnadin sa an Sa'ad bin Abi Waqqas an karbo daga Sa'ad bin Abi Waqqas وقال انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراته cewa sa'ad dan abi waqas sahabin manzo Allah yace ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa bayna ha nawa manzo da ya ga wajen wata mata a gabanta akwai wasu tsakon kwani au hasa ko kuma tsakuwar duka da nawa da hasa duka ne to sabbihu bihi tana yin tarbiyyar da shi falam haha an dalik annabi bai hana ta ba wa innama arshadaha ila ma huwa aisa iyaka annabi ya nuna mata abin da yafi sauki ne wa afdal ya falala cewa ta yi da yatsunta walau kana makaruhan da a ce abu ne wanda an hana makaruhi ne to na bayyana da haya zalika da ya bayyana mata kan wannan wala yajidu shubha ala madmuni hada alhadith ita wannan tabi ba ta taɓa ƙarawa akan abin da wannan hadisi ya kunsa yawwa to kamar yadda muka faɗa ne a wancan me bambancin wannan tabi da wancan takwakwari duk da yin ba bambanci hatta kamar a ce maka wanda suka hau jaki da doki da raƙumi a zamanin manzon Allah ne yau kuma ake hawan mashin da ke da roto da jirgin sama duk da tsoron da falafale in ka haramta to ka haramta wannan in kuma me bambanci da zamanin kano da zamanin kano wanda take aka saka mata aka mata wani dan roba wannan kuma takwas wannan ci gaba ne in ma kace za ka haramta baka fahimci usul ba eh baka karanta baka san ka'ida na usul ba yawa Allah ya ba mu sa'a